baki mai yanka wuya. Karon farko a tarihin siyasar Amurka an tsayar da mace bakar fata a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa. A ci gaba da shata farkin sahihin zaɓe mai inganci, hukumar zaɓen Najeriya ta ƙaddamar da manhajar tattara sakamakon zaɓe ta yanar gizo. amma manazarta na ganin ba a nan gizo ke sakar ba. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar adawa ta Democrat Joe Biden ya zaɓi 'yar majalisar dattawa daga jihar California Kamala Harris a zaman wadda za ta mara masa baya a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa a babban zaɓen Amurka da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. wannan ne karon farko a tarihin siyasar amurka da aka tsayar da wata mace a takarar wannan mukami a babbar jam'iyya biden tsohon mataimakin shugaban ƙasa a gwamnatin barack obama zai fafata ne da shugaban ƙasa mai ci yanzu donald trump wanda ke neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu to kowane tasiri wannan lamarin zai iya haifarwa a zaben mai zuwa tambayar kenan da grace alheri abdu ta yi wa aminu yakubu lame wani ba amurke dan asalin najeriya kuma mai sharhi akan lamuran siyasar amurka Na farko kin ganin yadda yanayin abubuwa suke yanzu ta za ta ƙara karfin wato su wannan wato takara tsakaninsa da trump kin na farko kamala harris daga california take wanda jihar da ta fi kowanne girma a kasan nan na biyu Uban tabbaki ne saboda haka za ta iya jawo bagake kuma uwarta yar mutumiyar indiya ce mm. saboda haka wato kin indiya da wanda ake kira south asia da wasu kuma kusashen kasashen indiya din za su iya goyon bayan su ba amma ko musamman babban muhimmin abu shine cewa wato a bakar mace tunda wato suna cewa wato bakake mata su ne karfin democratic party saboda haka zai da jawo su kin ga kamar wato kashi casa'in da tara na mata bagage suka jefa ƙuri'a Hillary Clinton. So watakila yanzu a wannan wanda za su jefa ƙuri'a kamar ka wa Biden saboda ma ko da ma ba Kamala Harris zai kusan ɗari bisa ɗari. To idan kuri'un mata ɗin na baƙaƙen fata musamman da kake bayyanawa suna da tasiri kuma eh. su ne suka yi gagarumin goyon baya suka nuna gagarumin goyon baya a takarar Hillary Clinton menene yasa ta kai ma nasara ba? To Hillary Clinton abubuwa da yawa suka babban abin da ya wato bata jira zama saboda a na farko akwai fatan da ba su santa fatan da kansu akwai wanda ba su Hillary Clinton saboda wato Republicans tun daga farko sun bakanta ta kuma har yanzu da abubuwan da har yanzu ana bincike akan cewa wato wato kasar Rasha sun shiga cikin sun mulgun abubuwan suka ci karya a kanta wanda yanzu su karyar karyar sun fito fili da aka yi ta binciken Donald Trump. To bari mu koma bari mu koma wannan takara ta shi Joe Biden dinnan da wannan ita kamara da ya zaba dinnan ka san a lokacin da ake muhawara dinnan na tsaye da ɗan takara Eh, tana ɗaya daga cikin waɗanda suka caccaki Joe Biden sosai-sosai to har ma ana bayyana cewa a lokacin da yake neman wanda zai tsayar a matsayin wanda za su yi nan tare duk da yake lokacin yana duba mata ɗin an shawarce shi cewa ita tana da burin siyasa sosai-sosai kila za ta zo ta yi mishi zagon ƙasa. Eh kowa sun ta saboda da wanda suka san tarihinta da kin san ita ce goma mai shari'a na jihar California. Eh. Wanda kuma da zan iya faɗa kin a cikin wanda suka wata wato gudumawar takara shugaban yanzu Donald Trump da yarsa Banga Trump suna cikin wanda suka bata gudumawa lokacin da ke takara jihar California. Saboda haka watakila za ta yi wannan wajen neman Talle wata watakila ko shugaban zai sake bata <laughs> gudumawa. Amma kuma wato kin ga abin da ya faru shine ni na ma yaba Joe Biden saboda in kana shugaba ba za ka zaɓi wanda kowace zai yarda da kai ba ko za ta yarda da kai. Dan in kai haka wato baka san gaskiya. dole ne ka sa ka zaɓi wanda zai tome ka in bai yadda da ra'ayinka ba ba kuma ya tome ka don ya ɓata maka wani abu ba don ya faɗa maka gaskiya in ya ga kana ba daidai ba kin ga yanzu da zaɓi wani ne wanda kawai koyaushe ko wata wacce koyaushe za su yarda da shi ban tsamman da abin zai masa kyau ba. A Najeriya kuma hukumar zaben kasar ta kaddamar da wata manhajar yanar gizo ta tattara sakamakon zaɓe tun daga matakin mazaɓu a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masu fashin baki da ma masu sanya ido kan zaɓe na ƙasa da ƙasa suke ta ƙorafi a kan wasu abubuwa da suka saba doka a tsarin zaɓen ƙasar. A cikin wata sanarwa da hukumar zaɓen ta fitar. Kakakin hukumar Festus Okoye ya ce an ɗauki matakin ne domin inganta tsarin da kuma tabbatar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasar. To sai dai a ra'ayin Comrade Abdulrazak Alkali babban daraktan wata ƙungiya mai fafutukar samar da kyakkyawan shugabanci a jihar Kano ba a nan gizo ke sakar ba. Akwai batutuwa wanda muke ƙoƙarin duk abin da za a yi ya ƙoƙari ya rage mana wannan matsaloli kamar inda ake sa zaɓe ya zamanto bai kammala ba wato inconclusive har yanzu ko da an yi amfani da wannan manhaja wadda za ta ringa ba da sakamako a lokacin da zaɓe yake gudana in har ba a hada da batun tattara zaɓe ba wato collation wanda ita a wannan tsari da hukumar zaɓe ta fitar da shi ta cire ta ce wannan collation tattara zaben zai ci gaba da gudana manuwali jama'a ba za su gan me yake faruwa a lokacin da yake faruwa ba to ina ganin har yanzu akwai tarnaki domin a lokacin wannan collation din ake sassoke zaɓuɓɓukan ƙuri'un jama'a a zo a ce dalilin an soke zaɓe a guri kaza an soke zaɓe a kwati kaza an soke zaɓe a kwati kaza wajen haɗa sakamakon saboda haka wannan zaɓe bai kammala ba sai dai a da lokaci kaza a ƙara yin wani zaɓen ko kuma a ce wasu ƙuri'un gaba ɗaya ma an tattara su an sa su a matsayin wayan. da ba halartattu ba to wannan har yanzu in dai ba a yi gyara a wannan gurin ba ina ganin har yanzu akwai saurari na aka ba ina fatan hukumar zaɓe za ta duba ta gani inda za su yi kokari su magance wannan batu na collation shi ma a saka shi ya zamanto 'yan najeriya za su ringa ganin shi a lokacin da yake faruwa don shi ne zai ba da dama ba za a iya zuwa daga baya a sassoke wasu ƙuri'un ba a zuwa ce zaɓe bai kammala ba amma dan dai batun bayyana kawai sakamako an tattara an yi abin da aka yi a zuwa ce an fidda sakamako jama'a su gani ai ya kamata a ce suna ganin me ya faru wace ƙuri'a ya aka kirga ƙuri'a Wace kuma aka ce an an an wato an ba halatacciya ba ce wannan yana da haƙƙi yan najeriya su gani domin a nan ake samun matsala wajen tattara wannan ƙuri'u a wajen da kidaya su kafin a ce sakamako ya kammala. Shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano. cewa ya yi akwai sauran rina a kaba na aiki da na'ura a zaɓe a yanayi irin na najeriya wato kada a sa rai cewar daga wannan ɗan abin da aka yi kenan zaɓe zai zama sahihi ingantacce karɓaɓɓe saboda akwai sauran matakai da yawa a lokacin da ake zaɓin da kuma bayan abin nan wato kafin a zo kada ƙuri'ar da har za a kirga ta har mutum zai duba ta wayarsa ya dinka bibiyar zaben yadda ake tsara zaben kansa wato akwai magudi mai yawa da ake yi sannan a yayin da ake kada ƙuri'a za a iya shigo da magudi in ana so sabis zai iya ɗaukewa wuta za ta iya ɗaukewa caji zai iya ƙarewa duk wannan sai a zo ana a ce to na'ura ta kasa don haka dai da hannu za a yi to kamar yadda aka yi ta fama da card reader inda aka yi ta fama da card reader a wasu wuraren to saboda haka eh, sai mun gani tukunna mun ga irin yadda aka yi eh, idan eh, amfani da wannan fasaha sannan idan aka gama wato ko a lokacin da ba amfani da na'ura ai ejen ejen a gabansa ake kirga sakamakon a gurin da aka kada kuri'a har ana sakawa a social media mutum yana gani guri kaza ga wanda yake kan gaba guri kaza ga wanda yake kan gaba amma yayin da aka tattara su a wurin da ake cewa wurin tattara sakamakon zaɓe collation centers sai labari isha bamba saboda haka a nan ma muna jira mu je za a shigo da fasahar zamanin ta yadda nan ma mutane za su san cewar to ga ina wuraren da aka tattara kuma ga sakamakon su bibiya in ba a yi haka ba nan ma wato har yanzu gizo bai gama sakar ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Grace Alheri Abdu. Juba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.